<laughs> Assalamu alaikum. <laughs> Ah, yau barka ne. Lafiya lau. <laughs> Alhamdulillah. Barkan ku da zuwa. Wai. Yau wa da mai yau mun cika alƙawarin mu. Eh, alhamdulillah. Alƙawari a cika haka. haka ake son dan adam da cika alƙawari wanda baya cika alƙawari ai wanne ne wanne ne to bai Allah me ke tabar ku wallahi mijin aure muke so to ke ma haka wallahi ni ma duk gidan ɗaya ne mijin aure nake so ke ma haka ku ta mabura uba zuba zuban mata haka kan dama eh ko kuma in ce kan dama laham zafalin ojo Allah bari duba an gani gina muku asiri ne kai wajen Allah nurin uwa kawai ba za ku taɓa yin aure ba ba za ku taɓa yin aure ba eh mana ga shi na duba asiri ya muka katutu iya kudin da ne ku to idan ba masu imani <laughs> Idan mu ba mun duba Allah mun duba annabi mun aure ku na ba za ku aure ba ku irin wannan malam kai za ka aure mu <laughs> to kuna don zaɓi ne to ba mu da zabi mu zaɓin Allah kawai muke nema amma amma me ko na muku tsufa ne gaskiya malam zan faɗa ma gaske da ganin ka za ka yi neman mata <laughs> to neman mata bai Allah maza ke so in nema sai an zama karuwi namiji kenan karuwi da akwai karuwa hmm, na zama karuwi kenan Me? ina da kishi ne gaskiya hmm, kina da kishi hmm, to ba kawai bane duk ba za ku yi aure na ga baki ɗaya ba na sai muku mu hada falo ma falo ya mana